a lokacin bukukunan da suka shafi musulmai kamar inda su maulid mm. kan taimaka lokacin bukukunan da suka shafi kiristoci kamar su iska, kamar su christmas wannan ma ya kan taimaka Bani kwara a wasan sallama ta haɗa ni da ku dangi. Bala Idan ku gara kusanto ni ku ga na batun ba hauragi da suke wani zancen su ku ce musu ni ba na zagi me taba mu cikin waka a gaskiya ina mai cikakken farin ciki wajen kaddamar da wannan gudumawa saboda hidimomin maulud shi mai girma gwamnan jihar bauchi kowane shekara yakan taimaka wajen irin waɗannan abu abubuwa a lokacin eh, bukukunan da suka shafi musulmai kamar irin su maulid kan taimaka lokacin bukukunan da suka shafi kiristoci kamar su ista kamar su christmas wannan ma ya yakan taimaka ta haka a wannan shekarun shekarar nan na bana ya taimaka mana yadda za a gudanar da hidiman nan na mauludi gwargwadon iko cikin kwanciyar hankali a nan muna ganin gona shinkafa 50 kg wato kilogram 50-50 ne gaba daya guda 800 to amma saboda girman zawiyoyin da makarantu da ƙungiyoyin sai ya zama na ararraba rarraba wasu aka mai da su 25 kg 25 wanda total ɗinsu ya zama 654 sannan kuma su sauran masu 80 fi 50-50 su kuma 473 insha Allah karimi a yau ɗin nan za a fara za a fara miƙa wa waɗanda a irin namu fahimta suka cancanta eh, a wannan mara zan so roƙe mu dukkanmu nan gaba ɗaya gwamnatin nan tamu ta bauchi a yanzu ba kokowa ne ake yi na kaci zaɓe na faɗi zaɓe ba mm. allah ya yi hukuncinsa mai girma gwamna shine gwamnan jihar bauchi mm. abin da yake gabansa shine gudanar da gwamnati gudanar da gwamnati yana buƙatan ɗa'a yana buƙatan biyayya mm. bisa ga komi yana buƙatar addu'a muna roƙo a gunku alarammomin da suke tsakanin manyan malamai mm. sha'ira. Mm. muna roƙon ku a taimaka mana da addu'a mm. Allah ya sa wannan shekara hudun ma alherorin da za mu samu a bauchi su wuce wanda muka amin Allah ya taimake mu amin za mu samu wakilai ɗaya biyu uku haka bayar sannan mu koma wani wurin